بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى على مصباح الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير بنيت المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإله إلى من wanda za a kan hukuncin hannu. Tarin kokosi a ƙotarsun ƙawada, sai ƙawane neman kana nuna mantala, a kuma wana bishiyar in ne kuma wanda su yi wa aka so a yi don wake ne. Wata yi da su la'amarin na tsaro, wata yi da min ha an yi ba a ma'amuru, zama a tawar ƙarfin hatta

وقالت الإسلام والغرور تكون قاد لونه abin da gabata mu yi tarifi a kan umarni abin da a tarifi ne istida'a'ul fi'il bil qawli mimman huwa dunahu ala da wujubi muka ce shi ne tarihi na al'amuru ita ya abun fi ibi da kauli yamma kuma dole ko ala da wujudi shi kuma abin da aka ce ma na hayo ita ya abun tarki da kauli yamma kuma dole ko ala da wujudi ita ya abun tarki da kauli neman barin aikata abu amma abin kauli da magana yamma kuma dole ko wanda kan nema shi na kasa gare ka ala da wujudi akan hanya ta wani cin shi zai ke wannan shi a tarifi ne wancan kuma tarifi na umarni da sai da awul ke ile da kauli wannan kuma sai da awul a tarkin da kauli ke a bambancin su wancan sai da awul iri da kauli mimman kuwa nuna ko ala ta biyu wujubi wannan kuma sai da awul tarki da kauli mimman kuwa nuna ko ala ta biyu wujubi shi ne bambancin su Ba shi ne ce ta'arifu ko ta'arifi ga hali sai da awul tarkin neman barin wani abu aikata wani abu kan waje ba wanda ya kasance wajibi na bayan aikata shi da kawai da zance ya ga da zance ya yi da ishara ya yi da kitaba wa ke ba ka umarnin bayan wannan abin ya ce da mahuwa wato wanda ya kasance ta ba da umarni da mahuwa wanda ya kasance dole ko shi na kawai mai ba da umarni min alafin wato gani ma min man kara dole man alaf in man kana wanda ya kasance duna shi na kasan man alaka wajen neme shi da bana aika wani abu Wani na da shaidi sanannin mu da wani abu na hayar mani'un um inda ke da shaidi na hayar mani'un um inda ke Wata neman a bana abu na hayar annabi an ya daga aika take shi a yau inda mai ba الأمر الشيخي هم أني أترى عيك التوايع أبو نهي مانعهم نهي حلي نامال أمي حلي أنت يدق الكيشي أخوانا سنة نهن إذا أكبر أمني Thank you. ta'arifun hayy a ta'arifi ta abin da aka ce muhalli sai ce ta'arifu ko hani ne ta'arifu ko ta'arifi ne isti'a'u sarkin neman barin aikata wani abu an wajaba wanda kasance ya wajaba bil qadar da ce man kana Wani kasance umarnin na wanda an ka bashi "Mai man kana kasance tuna shi na kasa ga man talaba Wannan ne mai shi akan barin wannan abin wannan shi aka ce ma shi aka ce ma ta'arifi na hani a istida'ul tarki da kawai da aikata wani abu ba mu umurni al'amru bi shay'i na hayun mani'un na hayun hani na mani'un mai hani min da kike shi a tai idan an ka baka umurnin aikata abu to an baka umurnin wata hanin a al'amru bi shay'i na hayun in an ce ka aikata abu kaza to an hane ka aikata kishi wannan ga abin da kasance mai dutse guda ne ko kuma da kasance da algadin da aka kishiya guda sai an kace ka aikata shi to an hane ka ka aikata kishiya ta yi kishi kishiya guda kenan ko kuma kishi kishiya biyu A cikin misali mai kishiya guda kamar an ka umarce ka da ka dunke idanunka ga an hane ka kenan daga buɗe su ko wanda ya kasance zalitin na mai kishiya guda kenan sai an ka ce rufe idanunka hani na daga ka buɗe su an gano wannan da fahiwa a tara da da a tara buɗe ce kuma ka rufe ka buɗe ashe da an umarce ka duka rufe ɗanunka an ba ka umarci kenan da an umarce ka duka rufe ɗanunka an hana ma buɗe su to wannan ga abin da ake shi ya ɗaya kenan to wanda ake shi ya shi kuma kamar guda uku ko kuma guda biyu kamar yanzu in an ka baka umarnin tashi tsaye in an ka ce tashi tsaye shekinan an hane ka sai aka ba ai zama kishiya ta yana ki kishiya ta yana an hare na kishiya ta yana ko to shi kenan in an ka baka umurni an ka baka umarni ka aikata tsayi to an hane ka daga zama an hane ka daga gencira an hane ka daga amma wannan fil ce, ga ma'murati ga ma'murati in ka baka umurni aikata guda to an hane ka daga abin kishiya guda ka aikata shi sannan kuma an hane ka ga mai kishiyoyi ka aikata shi wannan fim amurati to haka suka ce kuma ko ga mantiya to haka yake annahayu an shay'i amrun bi sidi annahayu an shay'i sai an ka ce kada ka aikata abu kaza kada ka aikata abu kaza to amrun dai ka bi cikin shi yayi suka ce kamar yanzu in an ka in an ka hade ka tsayi in an ka ce kada ka yi tsayi a cikin an baka umarnin zama to ne suka ce zama dai an ka baka umarni ba a hane ka sauran kishiyoyi ba in an ka hane ka tsaye a shekin na an baka umarnin zama ke da ka zamana ha ka zama cikin cira an kana da umarnin zama a shekin sai su fito shi ga manhiyatu da abin shahi manhiyatu in ya kasance manhiyi guda an ka hane ka in mai dina ko an hane ka an baka umarnin kishiya ta yi kamar yanzu alimkali inda an ka hane ka rusu idanunka can umarni mun ka nurin idanu nan kuma an hane ka rutsa idanunka ya an ka hana rutsa idanu ko shi an baka umarnin buɗe su kenan wannan mai kishiya guda firman hiyi to in ya kasance firman hiyi na amma sha rikiyo kuma an ka hane ka tsayi an ka kare ka tashi tsayi bai an ka hane ka tsayi ashe an baka sauran rikiyo da yawa ko to cikin su guda an ka guda an ka baka umarni da aka ce kada ka yi tsaye kada ka yi tsaye ashe in kana da daidai ake kaji guda in kai kwanci daidai yake kami guda ko a shi kuma in kai kwanci daidai yake kami guda nan ba a cewa lallai hakika in an ka hane ka abin da kasance za a dadin na to an baka umarni ga duk yoshin a shi ya guda an ka baka umarni ba ga dukkan yoshi ba wannan umarni ya take ne kenan kaga fil ma'amurati ma'amuratu al'amru bi shay'i nahyun an ga ma'amuratu amru bi shay'i nahyun an a al'adari ko amma ga manhiyatu fa annahyu an shay'i amurin tizhi kana salidin ko annahyu an shay'i amurin tizhi in kana za al'adin guda ne an ka baka umarni ka saura ba gaba ɗaya wannan kenan da shi na ce wa amruna bi shay'i umarnin mu da ta wani abu nahyun hani na ni'in mai hani shi ya ta wal asu sun koyi aidan kuma waƙin mai afkuwana ashe kenan nan muna magana akan amru wal aksu aidan waqi'un kenan wannan har shay'i amrun fitihi mun yi bayani wasiqatul amri sika ta umurni Allah ci ma wanda kasance bayanin ta wuce kadi tana turgowa wal qalbu a cikin annuhi min had gareta abinda amnu had gareta an yuka a halatta ma wujida a cikin da an samu mun yi bayani kan sigul amri sun riga sun gabata ke kuma komai shi nan ga cikin babi na hani to bayani kan siga ta umarni siga ta umarni wanda kasance bayan ta ya gabata to ita siga ta umarni an san tana ta huwalar wujobi amma da wani dalili ta tashi zama a kan wani ci shigo cikin ababen da kasance siga sun zai bayani to shi na ce siga ta al'amari siga ta umarni Allah ta yi mazat wadda kasance bayanin ta gabata idan za ta fito wal qasu atnihi min hat kareta an yubaha halat jama'a wajda da an samu ya kasance watan nan amru ibhani amru jubin bane a ta tare nan ga kamar kamar watan kulu wa sharabu kulu sharabu ku ci ku sha ga wannan amru ibaha ne a amru jubin bane to wannan siga ce ta umarni, amma ta ta zo aka nufi da ita halacci wa idza halaltum fasadu wannan eh, ba amru ibaha ne ba amru jubin ba ne ba amru na ne wa idza halaltum fa idza halaltum fasadu Kama a tata, da yawa ko za ta zo wa ta ta umarni za ta zo, wal ƙarfi a tannihi min hata gare ta a ta zo ya daidaitawa, wata lidu sigatul amri wal muradu ta ha a ta zo ya tu. siga ta umarni tana turgowa inda aka mishi da ita nan ga a turwa ya tsawa kamar isbiru a tasbiru tasbiru ta haƙuri kai ta haƙuri. ta ga wannan zuwa kenan ashe kenan ganin nan ga sigatul amri ta turgo to wal muradu ta a tsuya mishi da ita nan ta ce mi ta hadin haka nan kuma watan wata sigatul amri siga ta umarni tana turkowa wal muradu a ta tahdidu aka mihi da ita hadisi ba da tsoro a imalu ma shi itin ko aikata abin da kusan ku aikata kaga wannan aikata hadidi na ko aikata abin da kusan ku aikata wannan tahdidi ne ashe kenan wata da sigatul amri wal murad biha at-tazwiya wal murad biha at-tahdidu wal murad biha a Alibaha? wal murad biha at-takwin shi ne ce wata tawinun ya wata tawinun wata da sigatul amri siga ummul suna turgowa wal muradu biha at takwin da aka fi da ita at takwin watan kasancewa kunu ta hasina ya na ruku rukun wa salamu ala ibrahima kulna ya na ruku rukun ya na ruku ni, wannan amru takwin ne wannan sigatul amri wal muradu biha takwin siga ta umri tana zakuwa a da aka fi da ita at takwin kasancewa da iradatin hasina kul shi karta wa hadidan ya na rukuni fatan wa salamu ala ibrahim wannan a wadda ta ci gacul amri da muradu biha a takwin shekanan kaga daga cikin siga ta umarni akwai abin da gudun cewa lalle wannan umarni ba ala wujubi ba ala ibaha yake kuma ala tahajjud yake ko ala tadwiya yake kuma ta ala takwin yake har yadda wannan kuma akan cewa watan manya da hulu fil amri wa man la ya da hulu ko ma ya da hulu fil amri wa ma la ya da hulu ke shiga cikin umarni da abin da shiga cikin umarni ko kuma ya shigowa cikin umarni da shiga cikin umarni sai ce wal mu'minuna mu'minai fi hidabillahi ta magana ta Allah an tahado fi shigo a al mu'minuna a tahiduna fi hidabillahi subhanahu ta'ala. al mu'minuna mu'minai jahiluna ma cikowa ne fi billahi ga makan Allah subhanahu wata'ala wasahi wal majnun wasi gairu jahilina amma da marabkani da yaro da mahaukaci ba shi gwa fi billahi subhanahu wata'ala nan ka hamu kafare kenan almu'minuna jahiluna fi billahi subhanahu wata'ala duka ne mu'minai ya shigo cikin maganar da Allah kan yi Allah ce ya ayyuhan zina amanu ko ya ayyuhan nasu kamar yi musu lata wannan nuna fiye da abin lahi ta'ala in ne sun shigo cikin wannan a yi musu lata amma banda asabiyu bai shigo ciki ba banda banda almai shigo ciki ba mawuti bai shigo ciki ba a tantan bai shigo ciki ba wannan almumin sahilu da ke da abin lahi rukani bai shigo ba saboda ni abin da abun yana nan ga wanda kan ce rukanin ne na ashiratin abin ashiratin a ba alfahamu fahimta wanda kan ce mara ni na bai da fahimta fahimta ke ba da gare shi a tun da fahimta kai ba da gare shi a kamiki na nan ga fahimtar manufan mai magana cikin magana ta yi wanda asahi la ya fahimu ba shi gane ba a shekun da la ya zama da bai ba shi gwa cikin magana a tafi shi kuma nan abin da ta yaro bai shigo ba wajen ɗakin na a magaru ba ne kuma da shaɗa ba shaɗa ba ta talifin ne munaɗuha alaƙan munaɗuha sabulogu ta gana ashe in ka diba shi mara ta hukunci ɗaya ya rasa ta ana rafiya hukunci ga wanda kasance aƙilu na baliru shi yaro fero aƙilu a aƙilu na garu baliru ina yawan shi na tamizi amma bai balaga ba shi ke nan kaga cikin ɗaya daga cikin mazaɗin hukumi ababen da aka rage hukunci a kansu ɗaya da ɗaya ni an bai da ba ba ni ba ne to shi kuma jinuri fa kaga shi kuma shi ruwa saboda mi manaɗin hukumi alaƙalu kaga ɗan kiri ba shi ko bai da hankali a shi bai da hankali shi ma ba zai shigo cikin hidabun lahi subhanahu wa ta'ala a shi nuna, ya yi na fi hidabun lahi subhanahu wa ta'ala wasahi wal majnunu wasabiyu da jahili ba za ta shigo ba shi na ce hmm? mara kani ba ya shigo ba yanzu lokacin sallah a ke musalata wadda lokacin sallah ga karo kana karo kana shi magana gaba da kai a kai ba dan rafa ne ke nan an gano wannan sanar rafa ne ke da shi na zuwa wasu jununi haka nan shi ma mahaukaci kullum dukkanin su lam ya duhu ba su shigo ba a kullar tafiya wal mu'minu da mu'minai an jahadu sun shiga fi hidabin lahi cikin magana ta Allah subhanahu wa ta'ala illa tafiya banda mahaukaci a illa tafiya banda yaro wata banda marasani wasu jununi banda mahaukaci kullum dukkanin wannan lam ya duhu ba su shigo ba to ya kayyade wannan yace wa kafiru da kafirai ba al-kuffaru muhadabu da fi shari'a shari'ati al-kuffaru muhadabu da fi shari'a shari'ati kafirai waɗanda aka yi magana da suna fi shari'a shari'ati ga ainihin hukunce hukuncin shari'a kamar sallah azumi hajji zakka dukkanin kafirai Allah ya magana da su akan kai wa'annan duk inda aka yi magana aka haƙi musalata al-kufaru muhadabuna biha inda aka yi magana akan wa'azu zakata al-kufaru muhadabuna biha inda aka yi magana a aqimun hajja wal umratu lillah al-kufaru muhadabuna biha da aka yi magana akan a rawmu wa mashhadu minkum mushhar falisun al-kufaru muhadabuna bi hadhihi bi hadhihi siga sai shigo ciki sannan kuma kuma ma la yatimmu illa bihi الكفار محاربون بفروع الشريعة وبما لا تثق إلا به وبما لا تثق إلا به هو الإسلام أن يميز ذبح فروع الشريعة وبما لا تثق إذ كما تذكرنا أقل لو أن بس إن كنت إلا به سيد الشيء وهو الإسلام شيء المسلمين wannan matsala hilafiya ce a cikin ta magana akan shi a tsaye nan ga sai maluma suka ce maluma suka suka shi uku suka ce alkufaru dal muhadifin fi furu'i shari'ati su kafare dukkanin su ba a neman su ba ga furu'i shari'a ba su shigo a cikin ba sai an kace a cikin salata ba su cikin wannan magana ba su ake ba sai an kace a cikin ta ba su ake ba sai an kai magana akan haji ba su ake ba sai an kai magana akan aure ba su ake ba ana magana kawai da ne ban da su ba su shigo ba gaba ɗaya wasu daga cikin ah, maluma suka ce a'a katarai sun shigo cikin fiye da abin mutum ya ci da ya tsaba inda aka magana akan wala ta karbo zina a tare sun shigo ciki wala ta rukubi wala ta shi'a ta shigo ciki saboda shi man hiye bari na sai da buka tarbiya duk abin da an ka ce a bari bari an ka ce kai ba ce ka aikata ba sai su ci to kafirai sun shigo cikin fi amma ba su shigo cikin su ba sun shigo cikin su ba su shigo cikin su ba saboda shi hani bari na kan ƙarshe min lafiya da ilani ba shi bukata zuwa ganiya don haka kafirai sun shigo cikin in aka magana a kan barin wasu ababa wanda Allah ce a bari kamar shan giya kamar zina kamar caca kamar sata to duk wannan kafirai sun shigo ciki saboda duk bari bai da take da ni yace amma ba su shigo cikin ma'amurati ba ba su shigo cikin ababen da an ka ba da umarni ba saboda umarni shi na fara zuwa ga niyya an gano wannan ko wannan wasu ta ce wannan kafirai ba su shigo cikin sun haka wuce su suka ce yanzu in an kaci kafir ya shigo cikin kitaba ta sallah an neme shi da shi sallah to shi neme shi da shi sallah gabanin musulunta sai in an kaci gabanin musulunta sai wannan mai wannan muhali na saboda an neme shi shi aikata abu wanda ya kasance wata babu shari'a aikata shi shi ne musulunci duk kuma an kace kai shigowa cikin musulunci an neme shi aikata sannan kuma ita da ya kuma fata mun islami kan abin da ya riga ya kuce kuma shi kuma ya kore da shigowa cikin musulunci in ya riga shi musulunci kuma duk manhiyi kuma abin da aka ba shi umarnin da ba aikata ba kuma ya kore shi ke nan, kenan shi fara da lokaci da shigo musulunci ba a nema dai da shi sallolin sun gabata da balaga tai har zuwa musulunta tai haka nan azuma ne haka nan zakka tai da bai ba haka nan hajjin da bai ba an gano wannan ko ta shi ne kaga kisa ga wannan wasu ta kuce sun ga sun ce saboda ba mutum da ba ne sannan abinda Allah shi aka nufi ne rashin musulunci bai da alaƙi. abinda alasin ne shine musulunci da rashi dan an ce an neme shi ga kanin musulunta kai to an nemi muhali Allah ba ta inganta kafiri ko kuma an kace bayan ya shigo musulunci to bayan shigowa ta musulunci ko a neme shi na shirinka ababen da sun haga ba ta ba ko sun ce shi wannan shi abu da su ko sun ce a'a kafirai mu hada gona na fi horo shari'a ce an neme ruhu shari'ati wa bima la tafiku illa biha da ba ta inganta fa da shi inda a hujjar su suka ce abinda a shari'in takalifi na nan ga manadu al'aqal manadu takalifi inda an maratar dukkanin takalifi al'aqal hankali wal shi kula da hakika wannan hankalin aka bashi sallah ne aka mihi shi ya tsake shi sallah shi ma kan bid'a aka mihi shi musulunta shi sallah shi abin da aka nufi idan ka shirke nan kaga shi ma an bashi umarni shi. an gane wannan ko to da aka cikin shi mista saki mista saki ga shi ta kulla babi an ka ce babu sahawi babi na rukunwa a shirke an ka buɗe babi an ka ce wanka babi na na a shirke na ta kalibu shi ke na a sake mukallafi sake mukallafi na an ka ce a'a sake ba mukallafi na ba abin da sa an kace sake ba mukallafi na ba saboda nunan ga umarni na an kasa gaban umarni lokacin da kasance ba da zawa da kasoyi bayan gushe bar kunwa to an neme shi guda ki ma fata duk abin da kuke mishi ke shi sannan kuma watanni ne ma a talakawa akan da kasance ya halaka shi cikin lokacin samun idan shi ranka shi amma wannan da aure jadi ga umarni na sabo a wancan umarni ba ne gano na ko to bisa ga hakan ga ashe kullun kaza al-kuffaru jahiduna fi qulubi al-kuffaru muhadabuna fi shari'a ce. Gobe ma la tatimmu illa biha gobe ma la tatimmu illa bihi wa islamu shi ne musulunci ne ce wa kafiruna kafirai hadu sun shige fil ɗabi cikin magana ta Allah fi ila furu'i ga dukkan nuwa da sauran hukumce hukumce na shari'a wakil da zai bi doni iman mu Haɗa nan kuma mu haɗa ko da wanda an ka nema ne da zai ga ajannan da yake mamnu'atun ta amma bi doni ba da shi ba ko da islamu ne musulunci ashe nan ka tsare ɗan neme su su musulunta duk ɗin ta ka gane akan musulunci ka tsare su shigo ciki bayan sun shigo ciki na kuma an neme su bi horo shari'a a ta da ke biwa bayan musulunci yake yi a shi ce wa zalifin islam wannan shi ne musulunci farko roho dukkanin hukunci hukunci sallah azumi hajji zakka yau ha ingancinta mamnu'un wanda an ka hana na da dole in ba musulunci alhamdulillah